kasuwa sai ka fito tun safe ba za ka ko titi ba ni ba gaji tun na aka shiga na silafin nan kuma ya rikice hanya najeriya za mu za mu kai labari kuwa kai kada ka kwastoma kowane iri ne ah, malam barka dai barka Na ka siya. Da Allah wannan nama kake sayawa ko me? <laughs> Ah, ta bar mace. In shi fada ma ne? ma malam. Shi fa kasuwanci hakuri yake so. Za ka ga bakan magana ne. To na ga ba fara ci za ka yi. Shi kasuwanci hakuri yake so. Na rashin hakuri za mu kare shi. Amma malam wannan naman na yau ne kuwa? Na <laughs> ah, tun da suna na ne. What? in ka zafin ba za ka sai naman nan ba kai gaba to ai ni naman ne na kama akwai dan jinjin kamar da kama gasuwa ba Me ya ba mu ruwa wanke kwatan nan kwata kuma kwata ce amma malam shi kasuwanci malam bai kamata ka riga faɗa ba an yi maka ko gaban nan ko ma kace kace daga yayin kwastoma ake ni ha ha su dani amma wannan malam naman na ɗanye ne ko gashashe

za ku gan shi baham a cikin wayanku? ku <laughs> hello hello mun gode ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu suwaye eh. mazaje ne